Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 24 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Dakaran Ukraine za su janye daga birnin Severo Donetsk da aka yi wa ƙawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Wannan na zuwa ne yayin da Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta kada kura amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su haɗu mako mai zuwa a ƙasar Spain. batun yakin ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakile ci gaban kutsen rasha a nahiyar turai kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji hukumomi da cibiyoyi da kungiyoyin yaƙi da fatauci da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye na ci gaba da gangamin makon yaƙi da ababen sanya maye a sassan duniya to yawan jama'a da muka kama kuma da suke ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi mun samu eh, mutane dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai za kuma a ji cewa jam'iyyar apc da ke rike da mulki a najeriya na kara fuskantar barazanar canza sheka daga mambobinta yayin da babban zaben ƙasar ke karatuwa muna ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakaran Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa kawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya kara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakaran Rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mambar kungiyar EU. abinda da ya sa kasar ta kara kusantar kungiyar kawancen kasashen yammacin duniya da suka yi ta turawa ukraine ɗin makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tankarar kutsan rasha da ta shafa watanni hudu tana yi ƙudurin amincewa da ba ukraine matsayin a majalisar ya samu kuri'u 529 yayin da wasu su 45 suka ƙi amincewa sannan kuma 'yan majalisa 14 ba su kada kuri'ar ba. Majalisar Turai ta kuma amince da ba Georgia da Moldova matsayin neman zama kungiyar ta EU. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan wani lokaci ne na musamman a tarihin dangantakar Ukraine da EU. Yanzu makomar Ukraine na EU. Lokacin da manyan shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO za su haɗu a mako mai zuwa a ƙasar Spain, batun yakin Ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi. da kuma yadda za a dakila ci gaban kutsen rasha a nahiyar turai to sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa kawancen sojojin kasashen yammacin na kokarin mai da hankali ta gabas taron na neto zai kuma tunkari kalubalen da kasar china ke haddasawa watakila gaba gadi ba kamar yadda kungiyar ta tattauna batun ba a tarukan da ta yi a baya a karan farko taron na neto zai hada da manyan shugabannin kasashen nahiyar asiya guda hudu wato japan koriya ta kudu australia da new zealand dukansu ba mambobin neto ba ne amma kowannensu na da damuwa game da tasirin da china ke kara yi a yankin da karfin ikon da take nunawa tun daga shekarar 2020 kungiyar neto ta kara karfafa haɗin gwiwa da kasashen hudu da take kira abokan hulɗar yankin asiya da pacific A yau Juma'a wani mai magana da yawon ma'aikatar sa ido kan aukuwar bala'i a Afghanistan ya faɗawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ƙasar ba ta da isassun kayayyakin da take bukata don jama'ar Afghanistan bayan bala'in girgizar ƙasa da ya faru. Muhammad Nasim Haqqani ya faɗawa Reuters cewa ma'aikatan lafiyar ƙasar ba ta da isassun magunguna. ya kuma ce suna buƙatar agajin magunguna da sauran abubuwa masu mahimmanci saboda babban bala'i ne ya faru girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.1 ce ta auku a gabashi da kudu maso gabashin larduna afghanistan da ke kan iyaka da pakistan da safiyar laraba jami'ai sun ce bala'in ya binne iyalai baki daya a ƙarƙashin baraguzan gine-gine ciki har da mata da ƙananan yara a lardunan faktika da coast inda lamarin ya fi muni To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. yayin da hukumomi da cibiyoyi da kungiyoyin yaƙi da fatauci da ta'amali da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye ke ci gaba da gangamin makon yaƙi da ababen sanya maye a sassan duniya ofishin shiyar kano na hukumar ndlea mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ya ce jami'an hukumar sun kwace ƙwayoyin sanya maye na nau'in da nauyinsu ya zarce kilogram dubu sha biyu daga watan yunin bara zuwa na bana daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta keɓe 26 ga watan Yunin kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye inda gabanin ranar ta zo akan kwashe mako guda hukumomi da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyin kare bil'adama daga ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da sauran ababen sanya maye ke gudanar da gangami taron lacca da sauran hanyoyin aikewa da sakonni game da illar waɗannan ababe ga lafiyar bil'adama. Ofishin shiyar Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Najeriya ya ce a shekarar da ta gabata jami'ansa sun kwace ƙwayoyi masu ɗimbin yawa da nauyinsu ya zarce kilogiram dubu goma sha biyu a cewar kwamandan shiyar Abubakar Idris Ahmad. A cikin waɗannan jimlan kayayyakin mayan gaba ɗaya tabar wuyu ita tafi yawa wanda mun samu kilo dubu tara da ɗari bakwai da talatin da biyar sannan kuma akwai diazepam sucodin daidai makamancin wannan su kuma mun samu kilo dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da biyar sannan kuma akwai hodar iblis da ake kira kokin mun sami kilo ɗaya da dugo ɗari da ashirin da uku to yawan jama'a da muka kama kuma da suke ta'ammali da waɗannan miyagun kwayoyi mun samu eh, mutane dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai. Baya ga kama masu sayarwa da shan waɗannan miyagun ababe da ke sanya ɗan adam maye gangamin su na faɗakar da jama'a kan kyamar ta'ammali da su na samun sakamako mai alfanu in ji kwamandan. Kamfen da lekcoci mun yi su a eh, bila adadin gaskiya a wannan shekara kuma wala mun samu sakamako mai kyau. Watan harka ta kwaya amma harka ce da aka mai da isa a duniya ta hanyar samun kasamin kuɗi to su kuma waɗannan mutane da suke wannan harka sun ɗauke ta abu ne na ko mutu ko rai to amma sabon shugaba da ya shigo ya canza yanayin komai saboda jami'an da muke da su yanzu na ɗaya bayan an ƙara su sun samu horarwa na musamman saboda haka a yanzu duk wani wanda ya ce kule da mu ya ce masa cas akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masharanta ke an karar da mahukunta game da karuwar alkalman safarar biladama zuwa kasashen ƙetare daga Najeriya sana'ar da aka ce tana kamanceceniya da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Ita wannan safarar biladama a ƙididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ita ce safara ta uku muguwa wadda ta fi kawo sauran kuɗi bayan safarar bindigogi da albarusai da sauransu sai ta ƙwayoyi ta uku ita ce safarar ɗabbil adama to yanzu ma ta zo tana son ta ɗauki mataki na biyu ta tura hada-hada kwayoyin saboda irin jigajigai da ke akwai a kowace ƙasa waɗanda su ne ƙashin bayan ɗaure ma wannan hidima gindi a duniya baki daya kuma alhaƙiƙa ba aikin naftif kaɗai ba ne ba a'a aiki ne na duka hukumomin ƙasashen duniya baki daya a haɗa ƙarhi da ƙarhi saboda ko ina akwai su aiki Muhammad Ali Ma shi kenan guda cikin masu fafutukar dakile safarar bil'adama a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci eh, gaban labaran duniya. Turkiya ta tura taimakon agaji zuwa Afghanistan don taimakawa waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta shafa ranar Larabar da ta gabata. Ta kuma tura wata tawagar ƙwararru da za su kasance a Kabul babban birnin Afghanistan. Ta 27 na tallafin da Indiya ta tura ya hada da rumfunan tanti na iyali, abubuwan shimfiɗa don barci, barguna da tabarmi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. A sanarwar da ma'aikatar ta fitar, ta ce kamar ko da yaushe indiya tana tare da al'ummar afghanistan kasar da muke da alaka da ita shekaru aru-aru kuma indiya ta kudura aniyar ci gaba da samar da agajin gaggawa ga al'ummar afghanistan ma'aikatar ta kuma ce indiya ta tura tawagar kwararru zuwa ofishin jakadancinta da ke kabul don tabbatar da cewa agajin ya isa afghanistan inda indiya ta sha tura agaji a cikin 'yan watannin nan. Shugabannin kasashe renon Ingila na Commonwealth za su gana a yau Juma'a a kasar Rwanda don wani taron kolansu da suka lashe takobin tunkarar batutuwan sauyin yanayi, cututtuka irin su kwalara, masassarar cizon sauro da shawara, da kuma sauran kalubalen da annobar COVID-19 ta asasa Taron shugabannin kasashen renon Ingila da za a yi a Kigali babban birnin Rwanda shine na ƙarshe a jerin tarukan da aka yi a farkon wannan makon. inda aka samu rahoton ci gaba a ƙoƙarin inganta rayuwar jama'a a ƙasashe 54 na ƙungiyar da ke da yawan al'umma biliyan 2.5. Wannan adadin ƙasashen zai karu yayin da ake sa ran Togo da Gabon za su shiga ƙungiyar ta Commonwealth. Ƙasashen da suka nemi shiga ƙungiyar duk da cewa Birtaniya ba ta yi masa mulkin mallaka ba. Ƙungiyar Commonwealth dai ta kunshi galibi ƙasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka. amma kasashe kamar mozambique da rwanda waɗanda ƙasar belgium ce ta yi masu mulkin mallaka da ke da shugabanni masu muradin birtaniya a baya sun nemi zama mambobin ƙungiyar wanda sarauniya elizabeth ta biyu take shugabanta kuma sun yi nasara a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Jam'iyyar APC da ke rike da mulki a Najeriya na ƙara fuskantar barazanar canza sheka a yayin da babban zaben ƙasar ke karatowa. Wasu daga cikin jigajiganta waɗanda sun taɓa rike mukamai a gwamnatin suma a yanzu suna ficewa sakamakon abin da suka kira rashin adalci da ba za su iya haƙuri da shi ba. sai dai yayin da jam'iyyar ta nuna damuwarta kan yadda ake ta sauya sheka ta musanta zargi da wasu ke yi na cewa an yi rashin adalci daga abuja ga rahoton da shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana Ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar APC tsohon ministan matasa da harkokin wasanni Solomon Dalon ya bayyana cewa jam'iyyar ta bijirewa manufofin farko da suka kai ga kafa ta tare da ƙari kan cewa jam'iyyar ta ɗauki tafarkin jam'iyyar adawa ta PDP wadda tsarin ta bai dace da tsarin demokuraɗiyya ba da kuma tilastawa 'yan ƙasar akan wasu 'yan takara hakan ya sa shi ban kwana da jam'iyyar APC. Mu dai mun naɗe kayan mu mun rabu da jam'iyyar APC akan dalili guda mun shige ta mun kafa ta kan adalci to wannan adalcin ba ta nan tare da jam'iyyar kuma ba to ba mu ci gaba da wanzar da rashin adalci ba saboda haka na nade kaya na yi gaba na koma tsohuwar jam'iyya siyasa a Najeriya jam'iyya ta Abiola wanda mutanen Najeriya sun zabe ta kuma an taba an zalunce ta ta ci zabe daga kansila har zuwa shugaban kasa kafin aka rushe to nan na nufa jam'iyyar eh, SDP Social Democratic Party shi ma shugaban jam'iyyar SPD na ƙasa Malam Shehu Musa Gaban ya yi ƙari da cewa ai ina daga cikin wanda suka kafa pdp tun daga g7 mutane bakwai a kaduna a gidan marga alhaji bakari ne ba abin ban sani ba wanda zai gaya mun tarihin pdp a kasar nan amma saboda rashin adalci muka bari saboda rashin adalci ta faɗi zaɓe kuma wanda suka bar pdp suka koma apc sun zo sun ruguza apc yanzu ba su dubi kurakuran da pdp ta yi ba masana kimiyyar siyasa a najeriya dai na halakanta ɗabi'ar sauya sheka a siyasance rashin aƙida ko manufa a siyasa da uwa uba son kai kamar yadda masanin siyasa dr faruk bibi faruk Faruk ke cewa. A duk wanda ce yana siyasa a Najeriya kusan ɗari bisa ɗari neman mukamin da zai hau ya tafiyar da rayuwarsa ya arziki ya yi mulka duniya yadda yake so da shi da iyalinsa shine muhimmin abin da ya jawo shi ya shigo siyasa. Ai jam'iyyar ma ta APC musamman ita da aka fata da wanda suka kafa ta yanzu za su gudu tabbas za su gudu saboda duk wanda suka kafa ta sun shigo saboda bukatar maitan neman shugaba. Kulafuci na sai an yi mulki kansu kowa bukatar mulki yake kama ya mutu. To yanzu sun ma ce su sun ɗauki mulkin jam'iyyar sun tura kudu saboda suna ganin shi ne adalci to suna gaya wa ancan cewa bayan shekara takwas dole a dawo arewa kenan ko duk kuma wanda suka rage ma babu dan arewa cikin ga ko lokacin tafiyar su yake da su da ma wannan bukatar ce ta kasu kuma an ranyi wannan tsarin a ce aka za a tafi to APC ba wurin zaman su bane tuni dai shugaban jam'iyyar ta APC sanata Abdullahi Adamu ya bayyana bakin ciki game da nemo shawo kan 'yan jam'iyyar musamman daga majalisar dattijai da adadin masu ficewa zuwa wasu jam'iyyun ke daɗe yawa barista Ismail Ahmad shine tsohon shugaban shugaban matasa na jam'iyyar APC kuma ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaba Buhari. A duk wani lokacin aka samu manya jiga jigajigan mutane suke barin jam'iyya to abu ne na yayi na dama a natsu a game matsalolin abu ne kuma na damuwa. Saboda haka mun damu da abin da yake faruwa kuma dole mu kira ga shugabancin jam'iyyar APC da kada su yi wasa da irin wayannan abubuwan da suke faruwa. Mun zo ne muna da nasara a hannunmu ba zai yiwu mu daga kara ba dole mu shiga mu fita magana yin sulhu an samu maslaha da jama'a na jam'iyya kuma akwai kurakurai da yawa da shugabancin jam'iyya suka yi a wajen gudanar da zaɓuɓɓuka nan a jihohi daban-daban wanda dole su tashi da gaske su ɗau matakai in ba haka ba za su samu matsaloli. waɗannan bakon baya ne da yasa 'yan najeriya ke ganin yadda manyan 'yan siyasa ke sauya sheƙa dama ce ga sauran ƙananan jam'iyyun su kai labari a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekarar 2023 shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Shamsiya. Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum na shirin fara ran gadi a jihar Difa a gobe Asabar 25 ga watan Yuni 2022 da nufin duba halin da ake ciki shekara daya bayan kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu na asali. Baya ga batun 'yan gudun hijira shugaban zai tattauna da shugabannin al'umma akan matsalolin da ake fama da su a daidai lokacin da yankin ke kokarin murmurewa daga tashin hankali da rikicin Boko Haram ya haddasa. Sule muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani ne daga birnin Yamai. Wannan rangadi da ke zuwa a wani lokacin da ake cika shekara guda da kwashe mutanen garin Barwa da na wasu ƙauyuka da dama daga sansanin da suka shafi shekaru sama da biyar suna hijira sanadiyar tashin hankalin Boko Haram wata dama ce da shugaba Muhammad Bazum zai amfani da ita don bitar yanayin rayuwar al'ummomin garuruwan kewayen tafkin Chadi da yake bayyana matsayinsa akan wannan yunkuri jami'in fafutuka na kungiyar alternative espace citoyen kakatu da mamadu gwani na cewa abin yabawa ne kuna tunai kwanakin baya ya yi conference de cadre ya ce ya fara mai da mutane eh, insha Allah zai koma difa kuma zai ci gaba da yin wannan aikin da ya fara kenan yanzu koma nan tashi ya kara karfafa ma mutane al'umman jihar difa karhi kuma ya mai da wawansu bayancin wannan ya akwai zance tare da gwamnan jiha na borno ya ne yadda 'yan najeriya wanda suke zamne a kasan ma da kadan kadan yadda su ma za su koma guri ne ya sa wanda dukkanmu 'yan jiha Burhan ne duka 'yan Nijar su kama mushi tunda abu ne wanda yake da muhimmanci. Ba idan batun karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da talakawa ziyarar ta shugaban kasa a wannan yanki mai samun bakuncin dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje na hangen ta da kungiyoyin agaji daga barci sakamakon lura da yadda tallafin irin waɗannan kungiyoyi ya fara karanci abdulrahman alkasim mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum gaskiya an samu uh, kwantar da hankalin al'umma saboda ziyara irin mataki irin haka da yunkurin da aka yi na mai da su al'ummomin da aikace-aikace da aka yi amma babban magana ita ce su kungiyoyi masu zaman kansu da uh, wakilai na kasashe ko hukumomi masu hannu da shuni wata rawa suka taka bisa yin haka ko kuma ita jamhuriyar Nijar ita kadai suka bari da wannan aiki. Makomar matasa wani abu ne da ya kamata a ɗauka da mahimmanci a wannan lokaci na yaduwar ayyukan ta'addanci da na 'yan takife musamman a jihar Difa inda matasa ke korafin rashin morar arzikin man da ake haƙowa a yankin su abin da ya sa kakatu dagwani ke hannunka mai sanda. constitution din da kanshi ne yake cewa in arziki ya huto a jiha kaza ya kamata cikin kashi dari kashi 85 in ya zamanto a ya shiga babban aljihu na gwamnati kashi goma sha biyar ya koma jihar nan kamun man fetur ya huto a difa muna da uranium a agadis wannan ne abin da doka ya faɗi kamun man fetur ya fito a difa muna da zinariya a jihar tilaberi haka ne abin da constitution ya faɗi shi yasa ina jan hankalin gwamnati sosai da wannan abin yan difa fa da da suke fama da ruwan da yau babu mai noma bai noma mai kiwo bai kiwo kowa yana cikin hali na ha'ula'i a yayin wannan rangadi shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro conseil national de securite haka kuma zai kuma tattauna da shugabannin al'ummomin yankin difa akan batun batutuwan da suka fi cinye wa jama'a tuwo a ƙwarya kafin a makon gobe sauka jihar agades a ci gaba da ziyarar al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Suleimu Mini Barma. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban amurka joe biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su amince a janye harajin da ake cirewa amurkawa idan sun je sayan mai har sai nan da tsawon watanni uku wani mataki na sauƙaƙawa al'ummar ƙasar tunkarar tsadar farashin mai da suke fama da shi sai dai 'yan jam'iyyar adawa a majalisar dokokin sun nuna rashin gamsosu da wannan bukata da biden ya gabatar wacce suka ce ba za ta yi wani tasiri ba yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin shugaban amurka joe biden ya nemi haɗin kan 'yan majalisar dokokin ƙasar wajen cire harajin da gwamnatin tarayya take karɓa a wajen amurkawa idan sun je st peter a gidan mai a wani jawabi da ya yi a yammacin ranar laraba biden ya yi kira da ɗage karɓar harajin hannun da tsawon watanni uku wato daga watan yuli mai shirin kamawa zuwa satumba wannan cewar shi mataki ne da gwamnatinsa ke son ɗauka don sauƙaƙawa amurkawa tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar What I'm suspending the federal gas tax without affecting the Highway Trust Fund. And here's how Biden ya ce bukatar da nake mikawa ita ce, a dakatar da biyan harajin kuɗin mai da gwamnatin tarayya ke karɓa ba tare da hakan ya shafi kuɗin da ake warewa don gyaran manyan hanyoyi ba ga yadda za mu yi duba da cewa kudaden harajinmu sun karu a wannan shekara kuma gibin kasafin kuɗinmu ya ragu da dala ɗaya da ɗigo shida a wannan shekara za mu iya ci gaba da kula da manyan hanyoyinmu mu kuma rage farashin man fetur duk a lokaci guda. We can do both at the same time. To Biden dai na so ne a cire santi hudu a kowane galan ɗin man fetur a gidajen mai a matsayin haraji, kwatankwacin kusan naira arba'in kenan, wanda hakan yakan sa masu shan mai suke ganin ƙarin dala biyu da da shida, wato ƙari akan kuɗin man da za su sha, wanda hakan kwatankwacin kusan naira 1,800 a farashin dala na bayan fage kenan. Ya ce idan muka dakatar da karban santi 18 a matsayin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ke karɓa na tsawon kwana 90 hakan zai sauƙaƙa farashin man fetur ya kuma baiwa iyalai damar samun sa'ida. Tsadar man fetur ta sa farashin kayan abinci, ayyukan hannu, hayar gidaje da kuɗin tikitin jirgin sama da sauransu sun yi tashin goron zabi a Amurka. sama da abin da aka biya shekara ɗaya da ta gabata hakan ya sa gwamnatin ta biden take neman haɗin kan majalisar dokokin ƙasar wajen samar da wannan sassauci ko da ke shugaban na amurkan ya ce wannan mataki da suke so su ɗauka ba lallai ne ya yi wani tasiri yadda ake so ba amma dai zai ɗan taimakawa rayuwar amurkawa biden ya kuma yi kira ga ɗaukacin jihohin amurka hamsin da su masu bi sahu wajen cire harajin da masu shan mai ke biya yana mai cewa tuni wasu jihohin har sun fara ɗaukan wannan mataki ya ce shi sa mataki na biyu da zan ɗauka na kira ga jihohi da su dakatar da karɓar harajin da ake biya daga masu shan mai a matakin jiha ko kuma su ɗauki wasu matakai na daban da za su sauwaƙa wa al'ummomin su rayuwa tuni na ga wasu jihohi sun fara ɗaukan wannan mataki Biden ya kuma yi kira ga ƙananan hukumomi da su masu bi sahu yayin da aka yi kiyasin gwamnatin tarayya za ta rasa dala biliyan goma daga cikin asusun da take adanawa don ginawa da gyara manyan hanyoyin kasar wani abu da ba a sani ba shine ko wannan kira na biden wanda dan jam'iyyar democrat ne zai samu karbuwa a majalisar inda fadar white house da wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren democrat ke goyon bayan wannan kira yayin da da yawa daga cikin 'yan majalisa na bangaren republican ke adawa da shi tunda dai har shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya yi fatali da wannan kira na biden yana mai cewa matakin ba shi da kan gado kuma tuni manyan mambobin jam'iyyarsa suka nesanta kansa da shi a cewar mcconnell halin da ake ciki farashin litan man fetur ɗaya a gidajen mai ya kai kusan dala biyar kwatankwacin naira dubu uku ko da yake ya haura haka a wasu jihohin ƙasar to kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo masu sauraro da aka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jikon idan allah ya kai mu a juma'a mai zuwa yanzu kan a madadin daniel brown da ya haɗa mana shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. An gaida Mahmud lalu Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Hadiza matar mai kayan miya. Ta ce ya Allah ka ka mana ƙarshen tsadar kayayyakin abinci a faɗin duniya musamman ma a ƙasarmu Najeriya. sai saƙon bakwa haruna bajoga ya ce ina kira ga talaka najeriya mu tankaɗe mu rairayi domin zaɓar wa ƙasar kyakkyawar makoma a zaɓen shekarar 2023 ta hanyar zaɓar nagartattun shugabanni da za su nuna kulawarsu akan rayuwar mu ta yau da kullum ta hanyar ba da tsaro da tsari mai nagarta. sai sakon naziru abubakar sabo kusau ya ce muna jajanta al'ummar kasar afghanistan bisa ga in girgizar kasa da ta afku a kasar muna roƙon allah ya gafarta waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka samu rauni allah ya ba su lafiya Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce duba da yadda damuna ta fara kankama a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Babban matsalar da manoma ke fuskanta shine rashin tsaro da tsadar takin zamani. Muddin gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki mataki kan waɗannan abubuwa biyu ba. Tabbas za a samu ƙarancin abinci a arewacin Najeriya. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke yi a inda suke sacewa gami da hallaka ɗimbin jama'a. Hakan abin jimami ne da damuwa da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara azama sosai wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a ko ina suke. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Dakarun Ukraine za su janye daga birnin Severodonetsk da aka yi wa ƙawanya a cewar wani shugaban sojojin yanki na Ukraine. Ya ƙara da cewa ba amfani a ci gaba da rike gabashin birnin da dakarun rasha ke yawan kai masa hari tsawon watanni. Majalisar Dokokin Tarayyar Turai ta EU ta kada kura a amincewa da ba Ukraine matsayin neman zama mamba kungiyar ta EU. abin da ya sa ƙasar ta ƙara kusantar ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yammacin duniya da suka yi ta turawa ukraine ɗan makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen tunkarar kutsan rasha da ta shafa watanni hudu tana yi lokacin da manyan shugabannin ƙasashen ƙungiyar tsaron neto za su haɗu mako mai zuwa a ƙasar spain batun yakin ukraine ne zai mamaye ganawar da za su yi da kuma yadda za a dakila ci gaban kutsan rasha a turai to sai dai wata alama a baya-bayan nan ta nuna cewa Kawancen sojojin ƙasashen yammacin na ƙoƙarin mai da hankali a gabas masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Vasco ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu lafiya.